Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin al'adunmu na gado daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI Hausa. Abdullahi Isa ke farin cikin gabatar muku da shirin na wannan lokaci. Shirin da bisa al'ada yakan yi dubi a bangaren da ya shafi cefane girki da batutuwan da suka jibanci zamantakewa tsakanin al'umma. To sai ku biyo mu. To madalla. da su shirin zamu je kasar faransa kasar da aka zaɓi matashiya mai shekaru 35 da ta samu kambu ko lambar girmamawa na shekara ta 2023 tarihi ya nuna cewa wannan shine karo na farko da mace taɓa samun wannan fifiko a karan farko kungiyar masu yin biredi da fanke na ƙasa da kasa eebc ta zaɓi ba faranshiya nina tayi da aka baiwa lambar yabo ta duniya a matsayin wacce ta fice a bangaren waɗanda suka fi iya dafa biredi a duniya na wannan shekara ta 2023 Euh, le matin, quand tout le monde dort, à 5 h du matin, 4 h parfois, euh, j'aime me lever et là je vais au labo et je commence à faire mes croissants et mon pain. nina taya ta samu wannan lambar yabo a ranar laraba 25 ga watan oktoba a birnin munich na kasar jamus yan lokuta kafin a kawo ƙarshen baje kolin nuna kayayyaki daga masana'antar biredi da kayan abinci na duniya a karan farko kungiyar masu yin biredi da fanke na kasa da kasa uebc ta kama hanyar bayar da lambar yabo ta duniya bangaren masu dafa biredi da a faransanci ake kira chef na shekara ta 2023 ga mace Le chef me donne un point de départ, c'est-à-dire va me donner un, un élément. Il va me donner abin alfahari ne kuma abin farin ciki ne samun wannan lakabi na shugabar masu dafa da kuma iya biredi da aka sani da chef world pastry na shekara ta 2023 da wannan kungiya ta bayar ji sabuwar shugabar mai shekaru 35 a shafinta na instagram tana mai yabawa da jan kokarin magabata a wannan rana ta karramawa a cewar nina ina mai mika godiyata ga masu sana'ar hannu da ke raka ni a kullum masu shawar aiki tare da ni zuwa ga tawagogina na gode a cikin taken hoto da ta ɗauka tare da ɗan ƙasar taiwan hu jun ching wanda ya samu kambu ko lambar yabo na duniya na masu dafa biredi shi ma. Nina Mitaye ta halarci shirye-shiryen talabijin da yawa kamar Top Chef ko Le Meilleur Patissier tare da Cyril Lignac de Mercot. A cikin shekara ta 2016 mujallar Le Chef ta zaɓe ta a matsayin wacce ta fi iya dafa biredi mafi kyawu na shekara. A jawabinta yayin karɓar wannan kyauta da girmamawa a Munich na ƙasar Jamus matashiyar mai dafa irin biredi ta ba da haske game da manhajar koyarwa guda biyu. lokacin da ta fara sana'ar ta na yin biredi ta bayyana cewa wannan karamawa yana tunatar da ita lokacin da ta fara aikin biredi kuma tana farin cikin wakilcin faransa da kuma taimakawa wajen haɓaka ingancin aikin masu yin biredi na mai taya wacce aka fi sani a bangaren da ya shafi kayan girke-girke na gale da aka fi gani a kasaitattun masarautun turai ta fara aikin ta a ƙarƙashin jagorancin yanika aleno a fadar lumeris da ke birnin paris daga na aka naɗa ta mai dafa irin fanke a otal din louis rafael sannan ta shiga louis grand restaurant inda ta kasance mai kula da dafuwa ta kuma haɓaka nau'ikan abinci a ƙungiyar cafe pushkin waɗanda aka tallata a duk duniya nina mai tayar ita ce a yau shugaban wani kanti na samar da fanke kan layi delicato wanda ke a matsayin maki na biyu na siyarwa a ile de france eh, masu wake da da buredi domin jin tasirin biredi a rayuwar ɗan adam musamman a yankunanmu muka tuntuɓi Umar ɗan Ladi wanda ya share kusan shekaru 40 yana cin biredi. Idan aka ce biredi, lallai bahaushe yana da alaƙa da biredi, amma na son ɗan dawo da mu baya kaga Fulani kusan su suka jawo Hausawa cikin wannan al'amari. Amma yanzu Hausawa sun kwace domin tun muna yara mun waye mun buɗe ido sai muka samu a gidanmu shayi da biredi da safe akwai koko amma akwai shayi da biredin to sai ya zama ya shiga jikinmu yau shekara hamsin da wani abu yanzu kan 'ya'yanmu ma ba a magana ko ba madara kai dai a musu lipton da biredin nan da safe su tafi makaranta saboda haka gaskiya biredi da bahaushe ko kuma in ce hausa fulani gaskiya akwai alaƙa mai ƙarfin gaske saboda akwai sauƙin al'amari a ciki ba sai ka sayi madara da da waye da waye ba inda aka dan samu lipton din nan aka hada da biredi yaro cikin sa ya dauka to ka gama da shi zai tafi makaranta abinsa to yanzu za mu iya cewa wannan cimaka na burodi za mu iya cewa ya shigo cikin al'ada ta malam bahaushe kenan a ya shigo tsundum wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi a ɗaya gefen mun mayar da hankali ɓangaren da ya shafi aikin sauke farali yayin da wasu ke kallonsa a matsayin yawon buɗe ido ko ɓangaren neman kuɗi. tare da Alhaji Muhammad Sani Burema kwararre a bangaren da ya shafi yawon bude ido masani ayyukan haji da kuma zantukan da suka banci kayakin tarihi daga jamhuriyar benin ya amsa wasu daga cikin tambayoyinmu kamar haka ko a yau idan muka duba yadda al'adu ko in ce na malam bahaushe ke tafiya ganin yadda ake samun sauye-sauye ta bangaren ilimi ta bangaren kimiyya da kuma zamantakewa alhaji muhammad sani burema ya ke kallon wannan makomar uh, al'adun. gaskiya ne wannan bayani da kai na wato ci gaba na al'umma yau ya zama babban cikas ga hausawa wato barin waɗansu abubuwa da ya zama suke da muhimmanci da ya zama su ne ke shigar da mutum a cikin ko kuma al'umma a cikin ci gaba na ƙasashe domin eh, a kan wannan zan iya ɗauko maka ɗan sashi ɗan kaɗan da ya zama wato abun da yake cimma tuwa ƙwarya a nan ga benin mu hausa da muke zaune a nan ga ƙasan kwatano ko benin gaba ɗaya yau bahaushe yana da tushe amma baya da tushe a benin domin a yau cikin wannan tafiya da dawowa da rashin kafa kai da rashin kafa wato zango yada zango da hausawa ba su da kuma na rashin neman ilimi na ci gaba na ilimin zamani ya sa yau bahaushe duk da shi ne ya kawo addinin musulunci shi ya kafa ma zuwa domin kasan shi bahaushe abin da ke da ke da abun ban haushi shi ne ke zuwa kamar yadda kasan da aka ce ana zancen wai ya zance e eh, kamar e eh, a ce kamar tet shi ke zuwa ya ce cikin wuri in ya zauna ya gama kashe wani su dabbobi mugayen dabbobi da ke wani wuri da duk abin da ya zama da zai iya damu al'umma sai ya gama kafa wannan ne tukunna sauran ke kan zuwa in shi ya gama kuma daga wuri ya koma gari shi ya tashi ya wuce. to kaga wannan shine abin da yasa yau a Benin ba iya a ce maka gashi kasan Hausawa ko yana da shawara ga masu sauraron mu Bahaushe dama shi ma dugu ne dama tahiya ne kawai shi ya kai shi Niger shi ya kai shi eh, Benin shi ya kai shi Togo shi ya kai shi har Ghana ya kai shi har can su Sudan da Chad da sauransu ba wai shine yasa yau za mu ce wai kamar ba mu san gida ba ni ɗan bugun kirji kullum ni ɗan Najeriya ne amma an haife ni a Benin ka gani ko yau muna son ne a ce yau bahaushe ya ya biya yaɗa duniya gaba daya a inda aka bi duka wato bahaushe na da tushe a inda ya je ya yada zango domin duk inda ka je ka tarar da bahaushe a cikin duniya ko a inda ya je ya zauna ko a wani kasa ka san bahaushe ya yi gwagwarmaya ya wato ya buga karfi wurin wannan wato assasa wannan zaman shi a wannan wurin domin in ya taho shi ke kafa zango ɗin ce ya kafa zango tukuna sauran su ba wai shi shine sa wai don muna alfahari da gida ke sa inda aka zo aka haife mu za mu kishi ba To domin jin koya ake tafiyar da irin waɗannan ayyuka a Najeriya musamman ma a yankin Bauchi na tuntuɓi wakilinmu Ibrahim Malam Goje wanda na yi wa tambayar ko menene tasirin zuwa ƙasa mai tsarki ga Hausawa yana mai cewa. To alal hakika duk wanda ya kwana ya tashi a musamman a Najeriya musamman kuma a wannan yanki namu na arewacin Najeriya ya san an samu gagarumin sauyi kan abin da ya shafi tafiya ƙasa mai tsarki musamman wanda aka san al'ummar musulmi suke yi in ka dauki abin a shekaru da suka gabata za ka ga tsarin da ake yi misali mu dauki mutum guda wanda ya sa niyya ko ya a niyyar tafiya aikin hajji za ka samu shirin da yake zai dauki shekara da shekaru ne yana gudanar da shirye-shirye na ganin cewa ya tara guzurin da zai tafi ƙasa mai tsarki sannan kuma sai za ga ta dauke shi wata da watanni wani ma kuma wani ma sama da haka wani ma wajejen sama da shekara to amma yanzu ka ga abubuwa duk sun riga sun sauya kuma an ka tafin za ka ga kwanaki yan kalilan ne kawai za ka yi a can ƙasa mai tsarki ka gabatar da ibadarka lokaci guda kuma sai ka dawo zuwa ƙasarka saboda haka an samu gagarumin sauyi na shirye-shiryen tafiya ƙasa mai tsarki. To jama'a duka duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku da ma waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado sai an ku.